الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا mu da masu kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da muke bayani akan kan manufofin shari'ar addinin musulunci sanin manufofin shari'ar addinin musulunci yana taimakawa wajen mutum ya gane cewa addinin musulunci ya dace da kowanne zamani kamar yadda ya dace da kowanne lokaci sanin manufofin shari'ar addinin musulunci yana taimakawa wajen mutum ya gane cewa wannan addinin daga allah yake wanda ya zo da wannan addinin tabbas ya karɓo shi ne daga Allah maɗaukakin sarki wanda ya san rayuwar bayi sanin manufofin shari'ar addinin musulunci yana taimakawa wajen gano hukunce-hukunce waɗanda babu su a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta yadda za a ɗauki sabbin matsaloli a haɗa su da waɗanda suka zo a zamaninsa idan ya zama illar da take cikinsu iri ɗaya ce idan ba manta ba mun faro bayani akan yadda halifofi shiryayyu wato abubakar da umar da kuma uthman da aliyu allah yarda da su su duka suka kula da eh, tabbatar da manufofin shari'ar addinin musulunci inda muka yi bayani akan yadda saidina abubakar radiyallahu anhu ya kula da manufofin shari'ar addinin musulunci sannan kuma muka zo muka faro bayani game da umar inda muka yi bayani akan almakasid abdaruriya a zamanin saidina umar radiyallahu anhu muka zo kuma muka faro bayani akan almakasidil hajjiya wato manufofin shari'a waɗanda ta kula da su domin ta sama wa mutane sauƙi ta kuma tunkuɗe musu wahala da kuma tsanani alhamdulillah mun kammala bayani akan almakasid alhajiya mun faro bayani akan almakasid attahsiniya inda muna cikin bayani ne sai kuma allah maɗaukakin sarki ya kaddara lokaci ya halinsa idan ba manta ba mun yi bayani cewa abin da ake nufi da almakasidil attasiniya shine al'akhzu bima liko min mahasinil adat wa tarkul ahwali almudannisat allati allati ta'nafuha al rajihat wa yajma'u dhalika kulluhu qismu makarimil akhlaq mun yi bayani cewa abin da ake nufi da almakasidu tasiniya shine roko da abin da yake mai kyau daga al'adu sannan kuma da barin abin da yake akwai najasa ko kuma rashin tsarki a cikinsa kuma makarimul akhlaq su ma wani bangare ne mai girma a makasir tasiniya wato kyawawan ɗabi'u za mu yi bayani a kan tawalu'u da kuma hana mutum ya dinga jiji da kansa a wajen saidina umar radiyallahu anhu saidina umar radiyallahu anhu ya kasance yana kwadaitar da malamai da kuma ɗalibai a kan su siffantu da siffata ta tawalu'u da kuma ƙaskantar da kai yana kuma hana su da jiji da kai ya kasance yana cewa ta'allamu al'ilma wa allimuhun nas ku koyi ilimi kuma ku koyar da mutane shi wa ta'allamu lahul waqara was sakina kuma ku koyi natsuwa da kuma yin abu sannu a hankali waba uli manyu yu'allimukum kuma ilm kuma ku yi tawalu'u ga wanda yake sanar da ku ilimi waba uli liman tu'allimuhu al-ilm kuma ku yi tawalu'u ku kaskantar da kai ga wanda kuke koyar da shi ilimi wala takunu jababiratul ulama kada ku zama malamai waɗanda suke kangararru fala ƙawwamu ilmukum bi jahlikum ta yadda ba za a iya bambance tsakanin ilminku da kuma jahilcinku ba saidina umar radiyallahu anhu a cikin wannan bayani da yake umartar malamai da kuma ɗalibai da tawalu'u wannan yana nuna mana irin yadda saidina umar radiyallahu anhu yake kulawa da almakasid at saboda tabbas Eh, lura da wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske yana kuma daga cikin abubuwa waɗanda suke nuna mana girman sayidina umar da kuma mahimmancinsa abu na biyu shine umar radiyallahu anhu ya kasance yana umarni da cewa a dinga girmama malamai shi ma wannan yana daga cikin kulawa da makasid at saboda girmama malamai yana daga cikin abubuwa waɗanda suke nuna kyawawan halayyar mutum ya kasance kuma yana yi wa hatta gwamnoninsa wasici da cewa su girmama malamai kamar yadda ibnu maja ya rawaito a cikin sunan ɗinsa kuma albani ya inganta akwai wani saɓani da ya taɓa samuwa tsakanin ubada bin swamit da kuma muawiya a cikin abin da yake da alaƙa da siyar da zinare dinari ko kuma siyar da azurfa da dirhami don haka ubada bin summit ya kasance daga cikin malaman sahabbai faƙala ubada li mu'awiya ka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ni an ra'ayik saboda haka sai ya zama cewa shi ubada bin summit ya faɗi hadisi shi kuma eh, saidina muawiya ya faɗi abin da ya fahimta a cikin matsala saboda haka sai ubada bin summit yake cewa yanzu ina baka labarin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kuma shine ka zo kake bani labari game da ra'ayinka la'in akhrajani lahu la usakinuka bi ardil laka alayya fiha imra in dai Allah ya fitar da ni daga wannan garin to ba zan sake yadda na zauna da kai a cikin wani garin da kake da sarauta a ciki ba falamma qafala lahiqa bil madina sai ya koma madina ya zauna faƙala lahu umar bin khattab sai umar ɗan khattab ya ce masa ma aqdamaka ya abal walid meye ya dawo da kai ya kai abul walid faƙassa alaihi alƙissa sai ya bashi labarin abin da ya faru wa ma ƙala min musakanatihi da abin da ya faɗa wa mu'awiya faƙala irji ya abal walid ila ardika faƙabbaha allahu ardan lasta fiha wa amthalak ya ce ya kai abulwalid walid wato da bin samit ka koma ƙasarka allah ya bakanta ran ƙasar da baka cikinta don haka kaga idan muka kalla a nan gurin za mu ga irin yadda saidina umar radiyallahu anhu ya dinga fatan cewa a dinga girmama malamai a kuma ba su matsayinsu na musamman wannan ya sa ya rubuta wa muawiya ibn abi sufyan wasiƙa inda yake cewa la imrata la imrata laka alaihi wahmilin nasa ala ma qal fa innahu huwa al-amr ba ka da sarauta a kansa ya kai muawiya kuma ka ɗora mutane akan abin da ya faɗa saboda wannan shine daidai saboda haka idan muka kalla a nan gurin sayyidina umar radiyallahu anhu ya umarci muawiya bin abi sufyan da ya girmama ubada bin samit a matsayinsa na malami saboda girmama malamai yana daga cikin manya-manyan ɗabi'u waɗanda ake himmantuwa zuwa gare shi yana daga cikin ayyukan da sayyidina umar radiyallahu anhu ya yi waɗanda suke nuna kulawarsa da almakasidu tahsiniya wato manufofin shari'a waɗanda suka kunshi nuna hali mai kyau da kuma Eh, kamalar mutum da kuma fitowa a cikin sifa wacce take mai inganci shine kwadaitar da mutane akan cin ayyuka daga hannunsu da kuma kwadaitar da mutane akan eh, cin abinci mai kyau da kuma nisantar abubuwan da ba su da kyau sai dina umar radiyallahu anhu ya kasance yana kwadaitar da mutane akan su dinga cin abu mai kyau kuma kada su ci abin da yake matacce ne ko kuma mushi ibnu sa'ad a cikin ɗabaƙa ɗinsa ya rawaito da sanadinsa daga Zaidu bin wahab yana cewa zauna azerbaijan fi imarati umar mun yaƙi azerbaijan a lokacin da saidina umar yana shugaba wafina yau maizin azubairu zubairu bin al'awwam a cikinmu a lokacin akwai zubairu ɗan awwam faja'a na kitabu umar sai muka sami wasiƙar saidina umar inda yake cewa balagani annakum fi ardin yukhalitu da'amu halmaita na sami labari cewa kuna cikin wata ƙasa wacce a cikin wannan ƙasar a cikin abincinta akwai mushe hakanan kuma a kayan tufafinta akwai wanda ake yi da mushe fala kulu illa ma kana zakiyan kada ku ci wani abinci sai abin da ya kasance an yanka shi wala talbasu illa ma kana zakiyan kada kuma ku ci kada kuma ku sanya wata tufa sai abin da yake yana da tsarki saboda haka saidina umar radiyallahu anhu ya ba su izini akan cewa in dai dabba ce to su ci ta sai idan an yanka in kuma abinci ne to kas ci sai mai tsarki sannan kuma kada su sanya tufa ma sai mai tsarki saidina umar radiyallahu anhu ya kasance yana kin a ci albasa ko kuma tafannuwa ba tare da an dafa su ba saboda me saboda za su hana mutum ya halarci sallah a masallaci tare da jama'a da kuma majalisan mutane wannan ya sa akwai wani lokaci da ya hudu ba inda yake cewa ayyuhan nasu ta ta'kuluna shajarataini la la'arahuma illa khabithatai hadal basal wa thum yake cewa ya ku mutane tabbas kuna cin bishiyoyi guda biyu ina ganin su da alama bishiyoyi ne marasa kyau wato albasa da kuma tafannuwa لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى na ga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi idan ya ji mutum yana warunsu to yakan yi umarni a fitar da shi zuwa baƙi'a faman akala huma falyumit huma qabkhan don haka dukkan wanda ya kasance ya ci daga su to ya yi ƙoƙari wajen ya dafa su sosai ta yadda idan suka dahu warinsu zai zama bai fito ba yadda ya kamata masu mu da masu kallon mu kada a manta muna tare ne da tashar wisal hausa tv inda muke yin bayani akan manufofin shari'ar addinin musulunci wanda sanin manufofin shari'ar addinin musulunci yana taimakawa wajen mutum ya samu natsuwa duk lokacin da zai aikata abin da allah yake so ko kuma ya hannu da abin da allah subhanahu wa ta'ala ya hana ah, masu mu da masu kallon mu kada ku manta muna nan muna yin bayani ne akan yadda halifofi shiryayyu wato abubakar da umar da uthman da ali suka ba da kulawa ta musamman game da manufofin shari'ar addinin musulunci yana daga cikin abubuwa muhimmai waɗanda sayyidina umar radiyallahu anhu ya yi umarni da su daga cikin almakasid at-tahsiniya shine at-tawassutu fil ma'ishati bainal israfi wa taktir ma'ana ya zama idan mutum zai ci abinci ko kuma zai ciyar ya zama yana tsaka-tsaki tsakanin banna da kuma yi wa juna ƙauro allah maɗaukakin sarki a cikin alƙur'ani ya yabi muminai da cewa idan sun tashi ciyarwa ba sa yin ƙauro ba kuma sa yin banna inda allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin suratul furqan wallazina na anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu yana yabon muminai da cewa su ne waɗanda idan za su ciyar ba sa yin banna. kuma sannan ba sa yin ƙoro wa kana na zalika ƙawama sun kasance suna ciyarwa tsaka-tsaki ba sa yin ɓanna ba kuma sa yin ƙoro saidina umar radiyallahu anhu ya kasance yana hana yin ɓanna a abinci da kuma abin sha kamar yadda imamu ahmad allah ya ƙara masa yarda ya rawaito da sanadinsa daga hassan yana cewa anna umara dakhala ala abdullahi bin umar Saidina umar radiyallahu anhu ya shiga wajen ɗansa abdullahi ɗan umar wa idha indahum laham a lokacin sai ya tarar da shi yana cin wani abinci faƙala ma hadhal laham sai yake tambaya sai yake cewa da shi wannan wanne irin nama ne faƙala ishtahaituhu sai yake cewa ai na yi sha'awarsa ne ƙala awa kulla shai'a na nakaltahu sai ce yanzu duk sanna ka buƙaci abu ko ya burge ka sai ka je ka ce za ka ci kafa bilmal'i kafa bilmar'i sarafan an ya kula kulla mashtahahu ya isa mutum ya zama maɓannaci in ya zama zai ci duk abin da ya zama ya yi sha'awarsa don haka saidina umar radiyallahu anhu ya kasance yana ƙoƙari sosai yana kuma ba da himma sosai ba don wani abu ba illa saboda a kare manufofin shari'a ta fuskoki da dama wannan ya sa ya aibanta ɗansa da cin abinci mai kyau duk lokacin da yake da bukata saboda hakan zai iya sa mutum ya faɗa cikin mushkila ko kuma wani abu wanda ba shi da kyau sayyidina umar radiyallahu anhu ya samu labari cewa yazidu bin abi sufyan ya kasance yana cin nau'uka daban-daban na abinci don haka sayyidina umar radiyallahu anhu sai yake cewa da eh, baran shi abdullahi baran shi yazid bin abi sufyan wanda ake kira yarfa yake cewa da shi idan ka san lokacin da za a kawo masa abincin daransa to ka sanar da ni don haka lokacin da aka kawo masa abincin daransa sai ya sanar da shi sai ya je wajen umar sai ya masa sallama ya nemi izininsa saboda haka sai saidina umar radiyallahu anhu ya zo ya sallama ya nemi izini lokacin da saidina umar ya shigo sai aka kawo masa abincin dare don haka sai ya ga dambun nama sai umar ya ci bayan umar ya gama ci sai kuma aka kawo masa gasasshen nama saboda haka sai na umar ya janye hannunsa shi kuma yazid sai ya sa hannunsa yana kokarin ya ci sai umar radiyallahu anhu yake cewa wallahi ya yazidu bin abi sufyan a ta'amun ba da ta'amin wallazi nafsi biyadihi la'in khalaftum an sunnatihim khalifan na bikum an tariqatihim sayyidina umar radiyallahu anhu yake cewa ya kai yazidu bin abi sufyan yanzu abinci za a dinga ci bayan abinci mana daga wannan abincin ya kare sai a zo a ce za a ci wani yake cewa na rantse da wanda ran umar yake a hannunsa in dai kuka saɓawa sunnarsu da kuma hanyarsu to kuma allah maɗaukakin sarki zai karkatar da ku daga hanyarsu duk da cewa saidina umar radiyallahu anhu yana hana ya zama cewa an yi ɓanna da abinci sai dai yana hana yin ƙwauro ma'ana mutum ya zama allah ya ba shi kuɗi allah ya ba shi yalwa a cikin arziki amma a ga idan zai ci abinci yana yin ƙwauro ya kasance yana cewa iza wasa allahu alaikum fa'ausiyo idan Allah ya yalwata muku to kuma ku yalwata waɗannan abubuwan da suka gabata dukkansu suna nuna mana irin yadda saidina umar radiyallahu anhu yake kulawa yake ba da himma wajen kiyaye makasidu shari'a a tasiniya wato manufofin shari'ar addinin musulunci waɗanda suke kulawa da rayuwar bayi suke kuma zayyana ta yadda ya kamata yana daga cikin ayyukan da saidina umar radiyallahu anhu ya yi ba don wani abu ba illa saboda ya kyautata waɗannan makasid ɗin ya kula da su yadda ya kamata shine yadda yake kwaɗaitar da mutane wajen ladibban cin abinci da kuma ladibban abin sha saidina umar radiyallahu anhu ya kasance yana cewa inna ma akulu bi yamini wa astatibu bi shimali tabbas ni na kasance ina cin abinci da dama ina kuma yin tsarki da hagu na haka saidina umar radiyallahu anhu baya yadda ya ci abinci da hagu saboda ba shi daga cikin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma saidina umar yana daga cikin ladibban da ya kula da su shine baya halatta wa mutum ya ci abinci akan teburi wanda yake a kansa akwai giya a kai haram dan mu'awiya allah ya yarda da shi ya rawaito cewa kataba ilaina umar bin al-khattab umar dan khattab ya rubuto mana wasiƙa inda yake cewa la nakum khinzirun kada wani alhanzir ya yi makotaka da ku wala yurfa'u fikum salib kada kuma a ɗaga muku cross wala ta'kulu ala ma'idatin yushrabu alaiha al kuma kada ku ci akan teburi wanda ake shan giya a kansa masu mu da masu kallon mu kada a manta kuna tare da tashar wisal hausa tv inda muke yi muku bayani akan manufofin shari'ar addinin musulunci a zamanin sayyidina umar za mu je hutun rabin lokaci idan mun kammala za mu sake dawowa